za mu je ko ina ba kuma ba za mu samu mafita a cikin rayuwa ba sannan abu na kusa da ƙarshe muna kira da malumanmu da su ji tsoron Allah da dukkan girmamawa domin lokacin da aka tashi lokacin siyasa wannan mutumin da aka zo aka zaɓa babu abin da 'yan adawa ba su faɗa a kan shi ba babu abin da ba a faɗa a kan shi ba kai inda iya bakin shi ne shi wanda ya zamanto shugabanmu yanzu da kuma wanda suke mukarrabansa billahi allazi la ilaha illa huwa ba su da dabarar da za su iya zuwa su ce za su zo su convince din al'umma su zabe shi amma maluma ku kuka tashi kuka bulungu kuka busago kuka dinga jan hankalin al'umma akan al'umma su tashi su zabi wannan mutumin a wasu gurare ma za a ce muku cewa wannan mutumin fa ba shi da lafiya kuna kallon shi yana tafiya yana tangadi zai sa mutane a cikin bala'i amma duk da haka aka karantar da al'umma aka ce ma al'umma ku yi haƙuri Allah shi ne mai bada lafiya kuma Allah shi ne mai wato ainihin wato ɗaukar rai saboda ka ku zaɓi wannan mutumin aka ce ga mutumin nan tangadi yake yana tafiya amma aka ce a yi haƙuri yau gashi an wayi gari shi ya dawo ya daina tangadin amma babu wanda baya tangadi a cikin ƙasar nan ko akwai wanda baya tangadi a ƙasar nan babu wanda zaka samu a ƙasar nan wanda baya tangadi saboda haka aka zo aka ce mana yau wannan mutumin da kuke kallonsa ku ji tsoron Allah kar ku kawo mana wannan mutumin domin wannan mutumin an ce mana shi kaɗai ne musulmi amma matarsa ba musulma ba ce ‘ya'yansa ba musulmai ba ne kuka ce mana mu yi haƙuri mu ma godewa Allah da Allah ya sa duk yawansu ba su iya convincing in shi ya koma arnanci ba aka ce dai ayi yi haƙuri aka convincing din al'umma muka yadda muka fito muka zaɓi wannan mutumin yau ga mutumin nan yana ta gana mana wato ainihin azaba a hannu amma a kasan nan an rasa wanda zai fito ya challenge din mutumin nan malama me yasa ba za ku fito ku gaya ba mutumin nan talakawa su suka bada amanar kansa a hannunku duk abin da kuka ce abin muka ce shi suke yi yau an wayi gari mun convincing din al'umman mu sun zabe ka ba abin ba a faɗa ba an kawo ta fuskar kabilanci mun kore an kawo ta fuskar addini mun kore amma yau an wayi gari yau gashi nan al'umman mu suna shan wahala musamman arewacin ƙasar nan suna shan wahala amma yau maluman mu sun yi shiru sun rike baki wallahi maluma ku ji tsoron Allah ina muku tsoron kar a wayi gari lokacin da za ku zo kuna kiran al'umma da su zo su fuskanci gaba suna cewa ba za su fuskanta ba ina muku tsoron cewa lokacin da za ku ce a fito ga wanda kuke so a zaba su ce ba za su zaba ba duk lokacin da aka wayi gari talaka a ƙasar nan ya fara tunanin cewa zai nemi shugaba a cikin talakawa wanda ya san kuncin da yake ciki wanda ya san damuwar da yake ciki wallahi za a wayi gari malamai ba ku da kima a idan al'umma ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya to cewa lokacin siyasa kowa ya fito ya nuna kwanjensa kai har a kai matakin da ana zargin wasu ma suna kafirta junansu dai akan wannan abun amma yau ga talaka yana shan wahala talaka yana kuka kuma al'ummar da suke shan wahala al'ummar yankin ku ne su suke shan wahala amma ku kun sa ido kuna jin daɗin ku kuna cikin annashuwa kuna cikin kwanciyar hankali wato tunda abun bai taɓa ka ba bai shafe ka ba wannan bai dame ka ba yau an wayi gari har wasu sun fara tunanin cewa kuɗi aka ba malama suka zo suka convincing ɗin al'umma aka zaɓi wannan mutumin shi yasa suke tsoron su je su fuskanci wannan mutumin su gaya masa al'umma suna shan wahala domin in har ba su yi haka ba kaga zargin da wasu suke zai iya zamantowa gaskiya zai iya zamantowa gaskiya saboda wallahi malaman mu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a tausayawa al'umma a halin da suke ciki sannan ku kanku talakawa Allah isa wannan halin da kuke ciki ya to muku lesson a abin da zai zo a gaba domin wannan halin da muke ciki idan bai to mana darasi ba to ban san wani abu ne kuma zai to mana darasi a nan gaba ba ban san abin da zai to mana darasi ba amma abin da zai baka mamaki yanzu ana kammala wannan abun ka duba wahalar da muke sha amma lokacin zaɓe yana zuwa idan aka fara baka indomi aka baka fara wani kuɗi kuɗin da bai kai ya kawo ba gaba ɗaya za ka manta ma da bala'in da ka shiga za ka manta da halin da ka shiga za ka manta da kuncin da ka shiga wallahi wallahi ku dinga rubutawa idan ba wai canji aka samu ba a cikin wannan ƙasar to wallahi sai kun tsaya lokacin zaɓe sai kun dire sai kun san waye ya cancanta ku zaɓa kuma sai kun san waye ya isa ya zo ya tsaya a gaban ku ya ga muku ga wanda za ku zaɓa